taken bikin na bana dai shine safaran jiragen ruwa abin dogaro ga al'ummar duniya a sakonsa domin wannan rana shugaban majalisar ɗinki duniya banki mun ya nuna yadda ƙasashe da al'ummomi daban-daban suka dogara da safaran kayayyakin da ake shigowa da su ƙasashensu ta jiragen ruwa amma kuma ba dukkanin al'ummomin ne suka san da hakan ba a cewar banki mun da akasarin kayayyakin abinci da na masana'antu da kuma magunguna da yawansu ya kai kusan kashi 70 cikin 100 ana shigo da su ne ta sufurin jiragen ruwa a tashoshi daban-daban na kasashen duniya a nan najeriya dai akwai tashoshin jiragen ruwa guda shida da ake da su a sassa daban-daban na najeriya sai dai kuma a cewar kwararru matakan gwamnatocin baya da suka ɗauka ya sa 'yan kasuwa da sauran masu safaran shigowa da kayayyaki ta tashoshin jiragen ruwa aure cewa wa'annan tashoshi zuwa na makwabtan kasashe irin su kwatano a jamhuriyar benin da lome ta kasar togo da kuma tema a kasar ghana matakin da gwamnatin ta ɗauka dai har ila yau sun hada da ƙara harajin shigo da motoci daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 70 lamarin da kuma ya haifar da tsadar motocin da ake shigowa da su da kasashen ƙetare kamar yarda ɗaya daga cikin tsafin ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan a najeriya comrade abubakar abdulsalam ya shaida mani. matsalin ba wani yadda ma muke zargi a kamar ko irin gwamnatoci da muke samu a kasar nan ko suna da wani haɗin baki na musamman da kasa ce makwabta ne domin saboda a divertin duk su kayayyaki da ake shigowa da sunan a kai su ana sauke su ta wayancan kayan su wayancan kayan suna samun kuɗin shiga to shi yasa ma watakila ake maida su al'amura ya zama da tsanani a nan ta jirgi a jiragen mu in ba haka ba ai ko ta da jirgin ruwa da yake da girma da ya fi na Najeriya muna da jirgin ruwa akwai na Legas akwai na Port akwai na One akwai na Kalaba akwai na Sapele muna da kusan tsayin jirgin ruwa a Najeriya kusan biyar zuwa shida sai ga mutum daga Najeriya ya tashi ya tafi Kotonu sai mota ta ta ta kumbo bayan karin haraji da masu shigo da kaya ke fuskanta har layo akwai matsalar tsaro da ake fuskanta na masu fashin teku da kuma garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwa yanzu haka hukumar kwastam ta bayyana cewa ta tashi tsaye domin ganin ta tabbatar da tsaro a gabar ruwan najeriya da kuma tashoshin jiragen ruwan kasar kamar da shugaban hukumar kwastam mai kula da bangaren ruwan najeriya controller yusuf umar ya shaida mani kasan tuntare tare ki bice goma a gaskiya daidai gwargwado yanzu ana an bamu kayan aiki da bindigogi kuma yanzu ma nan ba daɗewa cikin wannan wata in allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka sai mana da bulletproof ne wato a bindiga ba za ta yi tsara da su sannan a idan aka ba mu jirage ɗaya nan musamman da ɗaya kuma zai samar za mu je har can kan ba mu dai wannan jiragen su ne za mu yi amfani da su kan teku su kaga zai taimaka mana wajen aikin mu kuma mu tabbatar cewa mun dakile fuskuri akan ruwa kuma mun taimaka kasanmu. yake kokarin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen ruwan Najeriya game da bikin wannan rana ya citura wani jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa ya shaida min cewa a wata rana a cikin wannan mako ne za a gudanar da bikin a nan Najeriya. Bayan jibrin Amurka daga lagos.